الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai. alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kama yau talata inda muke 24 daidai ga watan zulqada na wannan shekara ta hijiriya 1447 wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar na shekarar miladiya 2026 muna cikin littafin wato magunguna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muke ɗaukan za mu tashi a babi na goma sha hudu babu hijamati ala ra'as Babu da yake nuna wato shari'a ta yadda da yin hijama a kai ana yin hijama a kai ga wanda laluran haka ta kama a masa ana masa a kai idan ya je gun ƙwararru game da wannan fanni kar mutum ya je inda ba ƙwararru ba ya yanka ma wata jijiya zamanto ko mutum ya sama da na ƙasa ko kuma wata jinya sabuwa a asibiti duk abinda mutum zai yi ya je gun masanan abun tsakani da Allah to ana yin hijama bi ma'ana ƙaho kenan a kai a game da haka kuma hakan halal ne a game da haka imamul bukhari allah ubangiya masa rahama ya ruwaito mana ya kawo mana hadisai guda biyu hadisi na farko allah masa rahama ya ce haddasa na isma'il haddasa سليمان عن an أنه annahu sami a عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أصل حديث دقى عبد الله بن بحينة صحابي مي البركة shine wanda tushen wannan labarin ya fito daga bakinsa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam lalle tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ihtajama yayi hijama bilahyai jamalin a wani waje da ake kiran shi lahayai jamal sunan waje ne sunan ƙauye ne sunan wani gurbi ne kamar yadda za ka ce wani ya yi kaza a rijiyar zaki wani ya yi kaza a rijiyar lemu wani ya yi kaza a ɗangora ko sunan wurare ne dai amma wannan wajen tsakanin makka da madina ne tsakanin duk wanda ya fito daga madina za shi makka zai wuce ta wajen haka nama wanda ya fito daga makka zuwa madina zai bi ta wajen manzo Allah a daidai wajen yayi yana cikin ihrami za shi aikin haji min tariqi makka wajen akan hanyar makka yake wa huwa muhrimun annabi yayi wannan hijaman yana cikin ihramin sa na yin aikin haji kuma a ina ya yi hijaman fi wasa ra'asihi a tsakiyar kansa nan nan ne aka masa hijama wannan malamai suna cewa mai ihrami na haji ko na umra idan ya buƙaci yin hijama babu komai baya ɓata aikin haji baya kuma sa mutum ya ba da fidiya sai ya ba da wani abin nan fidiya game da wannan abin da a'a abin da aka hana wa mai ihrami shine yanka farce ƙumba, yin aski shafa turare a saduwa da mace da wani abu makamantansu haka amma don jini ya fita daga jikin mutum wannan babu wani abu shin kahon nan da mutum zai ciwo ne ya kama shi lalura ce ta kama shi ke so ya yi eh idan yai babu komai ko kuma dama ya tsara duk wata-wata yana yi sai abun ya faɗo yana cikin ihrami yayi shi ma babu komai babu fidiya babu komai da zai bayar amma in akan da aka masa sai da aka masa aski domin galiban yin ƙaho a kai sai an aske gashi to idan mutum yana cikin ihrami ya zama to ya aske gashi kafin a masa hijaman to aske gashin ne yake da hukunci zai yi azumin kwana uku ko kuma ya yi fidiya yanka rago ko kuma ya ciyar da miskinai to takan yi ya tarar da kai din dama kana da aski Da tarar da kai kana da askin dama ba ka da gashin da sai an aske a maka to kaga wannan babu komai akan mutum da yardan Allah subhanahu wataala tun zai iya yi a hannu zai iya yi a kafa zai iya yi a kafada a doron bayan shi a abin nan duka inda yana cikin ihrami babu komai sai dai hankali kar jinin da ya bata masa ihrami sa agoge da kyau manzo Allah ya yi haka a wani hadisi da imamul bukari Allah masa rahama ya ce wa ƙalal an tariyu hassan haddasana a karimatu a nini abbasin rabiyallahu alhuma an rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ihta jama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijama bi ma'ana ƙaho kenan fi ra'asihi a kansa kuma babu wani abin sawa'un wannan ya zo in general yana yi in ya kama shi bayan na wancan ya saba yi ciwon kai yana sa mutum haka da nauyin kai mutum ya ji kanshi yana masa nauyi ko ciwon kai ko yawan abin nan zazzaɓi idan ta kama a yi a kan ana yi to Allah ubangiya datar da mu sai babi na goma sha biyar yake babul hajjini babin nan yana nuna mana halarcin yin hijama ƙaho nuna shaƙiƙaci a shaƙiƙaci a nan shine ciwon gefen kai ciwon gefen kai wanda mutum zai ji gefe ne ke masa ciwo banda ɗaya gefen shine a shaƙiƙaci wasu da'i da ciwon kan gaba ɗaya ciwon kai gaba ɗaya ko ciwon wani ɓari na kai banda ɗaya ɓari duka dai wannan lalura in ta samu tun ana masa hijama a kan. ana masa hijama a kan. ina fata an gane ko kamar yadda nake maimaita dai a samu ƙwararre wani e ciwon kai ne ya dame ni ina so a mun hijama wani wani irin ciwon ɓari ne ɓarayi na kai na ne ya ce mun ina so a mun hijama Imamul Bukhari Allah Ubangiya masa rahama ya ruwaito mana hadisai daga fiyayyen halitta annabi sallallahu Alaihi wasallam guda uku. Na farkon su ce, Allah masa rahama haddasa ni Muhammad ibn Basharin, haddasa na ibn Abi Adiyin, an Hishamin, an Ikrimata, an ibn Abbasin ƙala. Abdullahi ɗan Abbas Allah Ubangiya ƙara yadda a gare shi. yake labarta maunan labari inda yake ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijama kaho a tsakiyan kansa wa huwa muhrimun yana cikin ihraminsa min waja'in sakamakon tsananin ciwon kai kana bihi wanda ya kama shi ma'in yuqalu lahu a wani waje ne na ruwa ana kira wajen lahyu jamalin lahyu jamalin wani area ne wanda kaman ruwa ne a wajen tafki ruwa ne ana kiran area gaba ɗaya lahyu lahami jamalin lahyu jamalin to a daidai wannan wajen ya ga gara ya tsaya ya yi wannan hijama saboda tsananin ciwon kai inda yake damunsa Allah ya daɗin tsira da aminci a gare shi hadisi na biyu wa kala Muhammad ibn Sawa'in أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرز عبد الله بن عباس نيك لا بركامنا كيوا للي من الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم يا هجامة wa huwa muhrimun yana cikin ihrami a daidai ina a jikinsa yayi fi ra'asihi a tsakiyan kansa min saqiqatin kana bihi saboda ciwon irin ɓarin kan nan ɓarin gefe ko kuma na ɓarin kai ko menene ake fada ho a irin wannan migraine ake cewa yawa ne wani bari na kai to shi ne ya dame shi ya yi wannan hijama ɗin hadisi na uku Allah jikan imamul bukhari ya ce na ismail ibn aban haddasana ibn al haddasa haddasani asim ibn umara an jabir ibn abdullah wannan hadisin labarin daga jabiru ne dan abdullahi sahabi ne mai albarka ƙala ya ce سمعت Nabiyyu صلى الله عليه وآله وسلم يقول tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kunne na yana cewa in kana fi shay'in min adwiyatikum hairun. idan har akwai wani magani daga cikin wanda kuke amfani da shi mafi alheri mafi daraja da kuke gani to fafi shirbati asalin yana cikin yawan can zuma a sha zuma yayin rashin lafiya ko lalura ausar fatu mihjami ko kuma yin hijama yin ƙaho aula da min nari ko irin wannan lalas da ake na wuta din a sa ƙarfe a wuta ya yi ja sai a manna a sa karfe a wuta sai a manna a sa karfe a wuta sai a manna inda yake ciwo ina fata an gane ko amma manzo Allah ce wa ma uhibbu an aktawi ni ban so shi wannan na wutan ba amma idan ya kama ya zamanto shine la shine alternative na ƙarshe wato manzo Allah ce idan kuna neman magani mafi alheri Mafi mafifici mafi daraja mai tasiri da yardan Allah annabi ce kulizinci zuma san zuma kulizinci yawan yin hijama sai kuma wannan lalacin na wuta sai dai in ji manzo Allah ni ban son wannan ɗin sai dai ana yi da shi amma ni ban san wato kaman yanda ya jero su ya nuna zuma ya nuna hijama sai ya kawo wannan na lalas da wutan a ƙarshe ke ko da yake ban san shi sosai wato ya nuna kamar shi ne last menene kenan option shi ne na ƙarshe idan ya zama to an gwada wannan an gwada wannan an gwada wannan bai yi ba sai ya zama to wancan din ne shi ne last shi kenan shi kenan sai a yi din a bisa lalura a bisa lalura shi manzo Allah dalilin da baya son shi din sosai ne akwai azabtarwa karfe ne fa a sa a wuta ya yi ja a manna mutum ai akwai azabtarwa mu kuma ai kullum muna addu'a ko waƙina azaban nar waƙina azaban nar kullum addu'ar mu da fatan mu Allah raba mu da wannan wutan la ta duniya la ta kiyama Allah raba mu da ita to shi yasa akwai azabtuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari ba azabtar da mutum da wuta sai dai ubangijin wutan mahalicin wutan amma irin wani mentality da mutanenmu suka koya matasanmu don sun ga 'yan kudu suna babbaka mutum in ya sata su sa mai taya su sa mai abin na a kona shi su watsa mai fetur ko karanzir haka a babbaka shi wannan firme ne ba kan shari'a ba ne an ga 'yan kudu suna yi masu bauta wa gumaka waɗansu 'yan tasha 'yan area boy 'yan shaye-shaye sai ka gana musu ma sun kofo haka a ƙona mutum a babbaka shi da wuta mu a nan shari'a ita ce take jagorantarmu ba wai yin abu da ka ko dabbanci ko kuma oliganism irin abin nan dabbanci dabbanci ɗin ko kuma Ah, dabanci ba shi bane yake jagorantar mu anan mu anan shari'a tana jagorantar sannan ba komai bane musulmi ya ga wani yana yi shi ma yace zai yi shi sai kaga yanzu an fito da mutum an kona shi ba a zartarwa mutum haka alal akalla in sata yayi ai ana yanka hannu in ya kai nisabi in ya kai nisabi yanka hannu ake yi amma za ka ga abun ga sunan dai Allah rufa mana asiri saboda haka ba a yin haka idan annabi ya hana yana gani wancan azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta ta ya zai a sa karfe ya yi ja a manna wa mutum azabar tana kai tsananin azaba amma da yake magani ne annabin bai hana ba yake haramun ba ne yake amma ban so hakan ba sai dai in zai zamanto an nemi dukkan abin da za a yi ba a samu waraka ba sai cikin wannan ɗin ne warakan take manzo Allah yake to ayi amma ba don ina so ba kar a fara da shi matukan akwai abin da za a yi amfani da shi a warke ba shi ɗin ba na fata an gane Allah ban ya dasar da wannan su ne magunguna mafi alheri in ji manzon Allah fiyayyun magunguna zuma tijama sai wannan ɗin hmm, lalata. babi na goma sha shida haka ne ko? na'am babi na goma sha shida alhalƙi min al'aza aske gashin kai sakamakon cuta galiban cutan a nan kwarkwata ne ake nufi galiban cutan a nan kwarkwata ne mutum kwarkwata in ya mai yawa yana yawan damun shi yana cizon shi yana cizon shi ya gaba zai rabu da shi sai aski sai yi aski tatas a mai kwalkwabo sai ya rabu da wannan to wannan galiban in kun ji minan aza din nan galiban kwarkwata ne to amma ana iya samun ciwo makero ya kama mutum ko waɗansu ƙuraraji a kai wanda eh, sa musu magani ba zai yi ba sai an yi aski ko kuma mutum Allah na tuba shirla ya samu hatsari ya fasa kai wurare daban-daban sai an aske an ɗinke a sa magani to wannan yakan sabbaba a yi aski domin samun yin magance wannan laluran da gashi a kai bayyuwa ba za ka manna filasta a kai alhali akwai gashi ba ba za ka iya shafa magani a wajen alhali akwai gashi ba dole sai an aski na fata an gane ku to shi aski shi kwarkwata ba wai kaskanci ba ne don mutum yana kwarkwata kwarkwata ba ya rashin tsafta ba ne sometimes yake kawo shi yanzu akwai ariyan da za ka samu a duniya babu sauro su babu sauro a ariyan su a hanya abin nan saboda eh, Eh, wato layin da suke kai na duniya inda ya raba su akwai alhaƙo jadi alhaƙo ah, arraja'u salih yadda aka rarraba eh, manya-manyan abin nan ɗin alhaƙo jadi alhaƙo almadaru salih za mu ganshi a duniya ina jin layi uku ah, wanda ya kawo kan menene layin greenage menene da zaka akwai zaka inda zaka samu nahiyoyi da za su izan suna kan layi kaza suna fama da sauro saman muyin sauro bature in ya zo nan ko wanda ba su can suka zo nan sauro ya ce ji wani za ka ga yana kan zamanto ajali sam la ya kan zamanto ajalin waɗansu farare. amma mu da yake jikin an halitta shi cikin sauran ne ana jira majariri sauro zai jira a kan a ranan kaga da shi ya abin nan ko ma a haife shi da malaria ma a jiki uwar ta sha cizon sauro to kaga mu akwai abin da Allah zai eh, ya halitta a jikin komai wanda yake encountering din wata lalura na na taba ba ku kissa wani balarabe na Saudiya da ya zo muna office Kano lokacin kafin in yi transfer a dawo da ni nan eh, al-Furqan so ɗakin baƙi da ya zo sun zo duba aiki sun kawo mana ziyara haka to ɗakin da safe ya ga sauro guda uku a manne a jikin bango sauro guda uku a manne a jikin bango eh, Muhammad Tukur na ce na'am na ma haza na ce sauro mana ba ne ne ne wani na ce sauro nan take yake a kai shi asibiti a mai test suka cincine shi a mota aka je aminu kan cikin hospital nan kundila aka aka aka ɗebi jini za a yi test don gaya maka ba minti goma duk sai ya kira ni ka? result ya fito report ya fito report ya fito report ya fito na a ah, in ya fito za a kira ai za a kira ita subhanallah wannan sauran fakar da sun cije ki da dai nace Allahu alam amma dai ga su a ɗaki kan <laughs> ba ka ganewa idan ka su to can dai ya yi ta damuna ya ta damuna muka yi aka karɓo rizol aka samu abin nan negative babu komai na da da rizol yaya ce babu komai is negative yi su judu shuk. wallahi da sati biyu zai yi sati biyu ya ce da Allah next jirgi a Kano da zai tashi a yi rikadulin ɗin bukin ɗin shi eh zai koma kan sauro guda uku da ya gani a ɗaki na fata an gane ko ka zan sai haƙuri na ce in muka je nan zan nuna maka kaburburan turawan mission kaburburan turawan mission zan nuna maka so a jos can wajen jut haka zan nuna maka so a kano zan nuna maka so a nan inda turawan mission suka zo su yada christianity suka mutu a nan wakai ka ga sauro uku kawai ka zo da niyan yin sati biyu ka koma ka koma to haka za ka yi to waɗansu ko nama ta harbe su za su mutu ko nama ta harbe su Allah ubangiji ya rufa mana asiri bari dai mu ji hadisin kamar haka Imam al-Bukhari Allah masa rahama yace haddathana musaddad haddathana Hammad عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة كعب بن عجرة إن صحابي mai albarka Allah ubin ya ƙara yadda a gare ya ce ata alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zaman al-hudaybiyya manzo Allah sallallahu ya zo ya tarar da ni a lokacin da aka yi hudaybiyya mun san annabi zai tafi umra ne ko da shi da sahabai kafuran maka suka tare su a nan daidai hudaybiya suka ce ba za su shiga makka a wannan shekaran ba to a wannan lokacin manzon Allah zai tarar da ni tunda suna cikin ihrami dukan dukkan su sun dauniya suna cikin ihrami kun tuna har da kafiran suka hana su shiga manzon Allah ce to kowa yayi aski anan ya sauke ihrami sa suka ki ba wai don rena manzo Allah ba suna ganin don kafirai sun yi kaɗan su hana su amma daga baya dai manzo Allah ya shawarci ummu salma ɗaya daga cikin matan sai ce ga abun mamaki yau na umurci sahabai na su yi kaza sun ci. sai ta ce ya rasu ka fita hanyar su kai ka je ka kira wanzamu ya fara ma aski kawai sai shi a gaban su kawai tun da ka ce su yi su yi su yi manzo Allah sassalin da ya kira wanzami mai aski ya masa sai ga sahabai suna rige-rige su zamanto ko yana sai zanto shi ne na biyu har suna yanyanka juna don rige-rige Allah ubangi ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya wannan lokaci wa ana uqidu tahta burmatin manzo Allah ya tarar da ni a ƙarƙashin wato wani ƙaton abun dafa abinci shine burma tunda sun yi zango a nan ɗin za su ci abinci suna tafiya da masu dafa abinci walƙamalu walƙamlu sai manzo Allah sassalai ya ga ƙwarƙwata ya tanafaru a lara'asi wato ya bazu a kaina kawai yana yana fitowa daga gashina yana dangara kan kafaɗa na haka da wuya na kawai ƙwarƙwata ne ke saukowa kawai ya bazu a kaina faƙala sai manzo Allah ya ce mu ka hawa muka kai wannan kwarkwatan suna cutar da kai ne qultu na'am suna cutar da ni ya rasulallah, suna cutar da ni Ƙala sai manzo Allah yake masa fahliq ya kai aski gaba ɗaya. amma wasu salafata ayyami sai kai azumin kwana uku a madadin menene wannan askin da kai domin kana cikin ihrami ne au afin sittatan ko ka ciyar da mutum shida abinci a suk na fikatan ko kuma ka yanka ‘yar dabba ka yanka rago to wannan shi ne ka fara na mutumin da ya yi aski ko ya yanka farce ko kuma ya sa turare yana sani bayan ya shiga ihrami kun ga wannan lalura ce amma da yake ita ba hijama ba ne ya haɗa da aske ne aske gashi aske gashi kamar yadda Allah yake wala ta haliku ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahillahu wa atimmu al-hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al wala ta haliku ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahillahu kada ku yadda in kuka shiga harami ku yi aski sai hadaya lokacin yanka hadaya an yanka ta tauranin yanka hadaya tauranin za ku yi aski shi ne ranar goma ga watan zulhijja ranar abubuwa guda hudu ake yi na farko jifan shedan na biyu aski na uku yanka hadaya na hudu sai ɗawaful ifaba ɗawaful ifaba su ake auna manzo Allah ce duk wanda ka gabatar kan dan uwansa yayi in daga nan dawaful ifada ka je direct sai da ka zo kai jifan yayi in askin ka fara yi kafin kai jifan yayi in yanka hadayanka duk wanda ka kaddamar ka jinkita wannan ka babu abin da zai cutar da ce, to su ne ake a wannan rana na'am to kaga kafin ranan ya zo ne aka yi aski to kaga wannan fidiya ta hau kan mutum kenan qala ayyub sai ayyub yace la adri bi ayyatihinna bada'a ni ban sani ba da wanne manzon Allah ya fara da azumin kwana uku ya fara ko kuma ciyar da mutum shida ko kuma yanka ragon ne na manta dai wanne ne ya fara da wanne ne annabi ya fara amma duk wanda aka yi tunda au ko ko ko wato an ba mutum option ina fata an gane ko to wannan shi ne abin da ya faru a nan sakamakon askin kai ne aka yi haka akwai sauran lokaci? Yinkina. To, za mu yi ɗan tambayoyi yau ko? Babu na sha bakwai yana ce babu manistawa aukawa rairahu. Babin hukuncin wanda ya je ya nemi a masa lalat shi ne da ake sa karfe a wuta ya yi ja a manna mutum inda yake da lalura aukawa gairahu ya je a masa ko kuma shi ne mai yi ma da mai yi da wanda ake yi wa kenan wa fadli man lam yaktawi da falalan wanda shi baya zuwa a masa wannan din yana jin raɗaɗin kuma shi ya dogara ga Allah kawai yana ta addu'a Allah ya warkar da shi amma bai je aka mai wannan ba imamul bukhari ya kawo hadisai guda biyu ɗaliban ɗinsu musamman na biyun yana cikin fatul majid an kawo da hadisi a can imamul bukhari Allah masa rahama hadisi na farko yace haddasa abul walid hisham ibn abd al malik haddathana ibn sulaiman ibn al-ghasil حدثنا عاصم بن عمر بن, القتا... بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى حديث يدد أمين يتاوى جابر بن يتي النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إن كان في شيء من أدويتكم شفاء idan akwai wani abin da kuke neman waraka game da wata cuta a cikinsa annabi ya ce to ku neme shi fi sharfati ni hijami wajen yin hijama a ƙaho kenan aula za'ati binarin ko kuma ku je a muku lalas da wuta amma wa ma uhibbu an aktawiya ni ba na son urika lalas ɗin nan ba na son ni urika lalas amma ya halatta amma ni ba na son ki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai hadisinmu da za mu tsaya da yardan Allah subhanahu ta'ala a yau kenan shi ne wannan da imam bukhari Allah masa rahama ya ce haddasana imran ibn maisarata haddasana ibn fudail haddasana Husainun an amir an imran ibn husayn radiyallahu anhuma qala imran dan husayn Allah ubangi yadda da su gaba ɗayan su da da uban duka yake la yata ba a ruqiyya illa min aini sai dai don kambun baka ainin ko kuma ido ido evil eye abin um, ake kira mai na maita ainin au ko kuma zazzaɓi da raɗaɗi domin galiban za ka samu wani jifa ne to irin ruƙiya ɗin na ruƙiya ta kasu biyu akwai ruƙiya ta shari'a wanda musulunci ya yadda da ita ta haɗa sharuɗa guda uku na farko da zamanto da ayoyin alƙur'ani ko kuma sunayen Allah da sifofinsa da su ake karanta wa mutum ana ɗan tofa mai haka ko kuma waɗansu addu'o'i da aka ji daga bakin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, irin su Allahumma rabban nasi, azhibil ba'asa wacce wa an ta shafi la shifa illa shifa'uka, shifa Allah yi gadiru Stockman, asalullah al'azima rabbal arshil azimi, an yashiya ka ayi sau bakwai. Sharaɗi na biyu da zamanto da harshen larabci ko kuma da harshen hausa amma wanda ake jin ma'anansa. ana fahimtar ma'anansa idan wani surkulle ne haka za ka ji ba ka jin ba ka san ma'ananki ba wani irin yare ne shi ba hausa ba ba kullanci ba ba yarbanci ba ba ibo ba ba kanuri ba ba menene ya zamanto wanda ake jiman ya Allah ya mamallakin sammai da kasai ya mai iko ya mai warkarwa ya wanda baya kaza kaza Allah Allah mun roƙe ka Allah ka ba ma wani lafiya ka shirya iri waɗannan kalmomin masu ma'ana da ake jin ma'anansu amma mutum ya zo waɗansu kalmomi ba ka jin ma'anansu ba ka sani ba ba a yadda ba na uku sharaɗi na uku shi wanda ake yi wa karatun rufiya da mai yi ɗin su yadda cewa mai warkarwa shine Allah mai warkarwa shine Allah ba wai asalin maganin da aka yi kowannan karatun ba ne a'a duka mutum biyun su kudurce cewa Allah shi ne mai warkarwa duk yadda kuka sai Allah ya so wa mata sha'una illa an ya sha Allah to wannan shi ne ruƙiyan da shari'a ta yadda da ita amma wanda ake ba da sunayen Allah ba ba da ƙur'ani ba ba da sifofin Allah ba sannan da yaren da ba a sanin menene ya daldama ya ilo ya harka ya ilo su iri waɗannan ya alhannati yanga darewa wa dare haka da mu alwace zaɓi a ƙidu zaɓi a raƙibu zaɓi da annabi urfanu a fatimatu zara a birugam lugubal fa bi ayi ardin dumhal don Allah na ne wannan a birugam lugubal fa bi ayi dumhal waɗannan ba wanda zai ja maka menene Fulanci ne Hausa ne ne babu to wannan ba a yadda da shi ba don ba a san ma'anan shi ba sunaye ne na shedanu na aljanu na menene ake kira ake musu kirari ake musu kirari wannan ba a yarda da su ba ina fata an gane ko wannan shi ne. to wannan hadisin la ruqyata illa min ainin ba a ya sai dai ga ainun maita au humatin ko ciwo فذكرته لسعيد بن جبير سنة أنبتا وسعيد بن جبير ونم فقال سيتي حدثنا ابن عباس موما وترانا عبد الله بن عباس يابا ملاباري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله من إرادة أمك الله ثبت أذريت ياتي أربت علي الأمم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي وترانا الله يا بجرو من دا الأمم قوة النبي kun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana bijiro mai da abun da za a yi in fita kai har ma tsayuwan hisabi da yanda za a yi su da shiga aljanna da wuta an bijiro wa annabi tun kafin lokacin yayi yana ya ga abun on TV kamar yanda ka ga abu on TV screen akan television tun zamanin sa an bijiro mai abin da zai faru daga zamanin da yake raye din nan har ranar tashin kiyama an jawo masa ya gansu filla-filla ya yasa ya yi wa al'ummansa gargaɗi ya ce alƙiyama ba za ta tsaya ba sai an yi kaza da kaza sai kun ga kaza sai kun ga kaza sai kun ga kaza yanda ya lissafa ɗin kuma ga duk wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa yana gamuwa da su ɗin yana ganin abubuwa bugu da ƙari har yanda za a alƙiyama da hisabi duk an jawo masa ya gani ta an tafi da shi matan ya leka aljanna ya ganta ko da abin da ke ciki da wanda suka fi yawa a ciki ya ce talakawa ne ya je wuta ya ganta ya ce mata ne suka fi yawa a ciki ya ga imomin da suke cikin aljanna ya ga irin azaba da narko da yake cikin wuta da aka yi isra'i da mi'iraji da ke kuma ya dawo wa mutane gargaɗi ya ce ya ga wani ana tsage bakinsa ya ga wani da ciki ya ga wani kaza aka ce waɗannan fa wani irin lafiya aka ce mazinata waɗannan fa wanda ake tsaga bakin su haka da wani irin abu kamar lauje yake ƴan gulma da masu yaɗa ƙarya da cika duniya irin ƴan social media kenan da makamantar ya fito da wani abin da ba haka bane ya yaɗa shi a duniya da ƙarya ya tada fitina manzo Allah ya ga azab wanda ake azabtarwa kala kala kala kala kowanne in da nau'in azabar ya sai tambayi jibril waɗannan fa annabi ce wanda suke kaza irin laifin huka kaza a duniya kenan duk ya gan ina fata an gane yana sallah mana kusufi ko in ba ku manta ba aka ga manzo Allah sallallahu alaihi yayi haka yayi gaba yayi haka da hannu sai ya maido shi da aka idan da sallah sahabbai suka ce ya rasulullah mun ga kayan wani abu yace inda nake tsaye na an nuna mun aljannan da abin da ke cikinta. inda kuka ga nayi haka nan wannan wani ɗan ishen aljanna ne zan in ko haka sai na tuna ba nan ake ci ba amma ce tabbas da na tsinko shi da duk duniya sun rika ci har ranar tashin kiyama bai kare ba kwaya ɗayan nan da bai kare ba can kuma yana sannan sai aka ga ya ja da baya haka iskita mun ga ka ja da baya ce jahannama aka nuna mun hucinta ne ya bugo ni na na ja da baya duk ana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine a wannan hadisi yace an bijiro masa da al'umma da al'umman duniya uridat alayya al'umam faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyani yamurruna wa ma'ahum rahaqun sai unga annabi ya wuce da kyar tawagarsa kaɗan wanda suka yi imani da shi unga waɗansu annabawan sun wuce da ‘yan tawagansu kaɗan wanda suka imani da wato duk tsawon zamansu a rayuwarsu ta duniyan na a matsayinsu na annabawa wani ka samu mutum ba su wuce biyar bakwai ba suka yi imani da shi sama a Huwa a ahadun kai akwai annabin da ya zo aka nuna mun shi gaba ɗaya ba mutum ko da ƙwaya ɗaya da ya imani da su. haka ya zauna a rayuwarsa ta manzon Allah mai da'awa mai wa'azi ya yi ta yi har lokacin da Allah ya ɗiba mata na rayuwarsa ya koma ma Allah mutum ɗaya wannan bai imani ba wanda ya imani ne. amma bai fidda shi daga cewa shi manzo ne na Allah shi annabi ne na Allah ina fata an gane so abun na Allah ne So malami kar ya damu don yana wa'azi yana wa'azi yana nasiya kar ya damu sai ya samu fan magoya baya yana sai ya ga mutum dubu goma dubu ɗari a bayan ki a'a kar wannan ya dame ka kar wannan ya dame ka domin wannan hayya kawo ma mutum riya kokarin tara jama'a kokarin almajirai na mabiya na sun fi wani sai na, na wani sai ya bata maka ikhlas kai tai in Allah ya ga dama ba wanda zai ba wanda zai amfana da kai sai bayan mutuwan kama ka daɗe da mutuwa sai kaga kawai ka sai kaga kai jama'an da baka yi su lokacin da kake raye ba saboda haka wannan kada ya fidda mutum da ya yi discouraging ban da almajirai ne da mabiya ban da mele duk wannan Allah ya san kana isar da sako shi kenan ba dole ba ne ka samu mabi saboda an samu annabin Allah ma ya zo bai da mabi a gobe kiyama hatta wa ka fi sawadin azim sai can aka nuno mu waɗansu jama'a masu yawa kunci sai annabi yake ma hada suwaye waɗannan ummati hadihi manzo Allah ce al'umma ta ce wannan domin naga sun ci na kowa yawa kila sai aka ce bal a'a hada Musa wa qaumuhu wannan annabi Musa ne da jama'ar sa mabiyansa kila unzur sai aka ce manzo Allah kalli ila al-ufuq kalli dan sama daga idon ka sama kadan manzo Allah ya daga ido sama fa idza tawadun yamla ufhayya ga al'umma sun cika sama gaba ɗayanta thumma qila sai aka ce masa unzur ha huna wa ha huna duba ta damanka da hagunka ya duba ta nan ya duba ta nan ya ga jama'a ne a cike iya hangensa can ma iya hangensa hagu ma iya hangensa fi a faƙi sama a sama fa iza sawadun qad mana al yadda al'umma ne sun cika sararin sama ma gaba sai aka ce ila sai aka ce manzo Allah hadihi ummatuka waɗannan sune ne al'ummanka ya Muhammad ya nuna ta al'ummansa mabiyansa su suka fi kowaɗanne yawa shi yasa annabin ya ta emphasize ne ce ta zawajul waluda waduda ya ta gaya ma al'ummarsa ku auri matan da suke son ku kuke son su kuma masu haihuwa kun ci hayayyafa in ji manzon Allah fa inni mukafirun bikum al'umama yawmal qiyama ku ba da gudunmawa ku yi alfahari da yawan ku a gobe kiyama ku hayayyafa ku yi alfahari da yawan ku a gobe kiyama to idan ka hayayyafa to ka ba da manzon Allah gudummawan yawaita al'ummansa ina fata an gane ko wannan shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yadkhulul jannata min haula'i cikin waɗannan mutanen akwai sab'una alfan akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bi ghairi hisabin ba sai an musu hisabi ba ba sai an musu tambaya ko kala ba da sun zo za a ce su wuce kawai summa dakhala jihad manzo Allah yana faɗan wannan sai ya tashi ya shiga gida sai ya bar sahabai faɗan sun ah, da annabi ya faɗa mana su mana to sahabai suka yi ta brainstorming wannan su ce ina jin fa su ne ina jin mu ne a'a wanda ba su taɓa shirka ba a'a ai ƴaƴan annaba ne a'a menene suka yi ta faɗa suka yi ta faɗa kun san wani abu wallahi sahabbai ba su bar wannan wajen ba ba su bar wannan wajen ba kwata kwata kwata thumma kala, wa lam yubayyin lahum manzo Allah ya shiga gida bai bayyana musu ba fa afada alqawm mutane suna suka kutsa cikin zance ma kowa ya faɗi ra'ayinsa wa qalu waɗansu ce na nahanu allazina amanna billahi ana rasulana mu ne ake nufi da dubu saba'in nan don mu muka yi imani da Allah ko muka rungumi manzon Allah muka taimaka masa muka yi jihadi muka goya masa baya muka rayu da shi mu ne ake nufi ji waɗansu kenan ina fata an gane ko fanahanu hum fanahanu hum mu ne waɗannan au auladuna allazina wulidu fil islam ko kuma ina jin ko ƴaƴan mu ne kai da aka haife su a musulunci gara mu waɗansu an haife su a jahiliya su dun bauta ma gunki ma kafin su zo su karɓi musulunci na ina jin ba mu ba ne ‘ya'yanmu ne da aka haife su gaba da baya musulmai ba su taɓa bautawa gunki ba fa ina na fil jahiliya Ka kaga mun haife mu a jahiliya ai fa balaga nabiyyu sallallahu salasalan zalika kai wannan lamarin sai ya riski manzo Allah irin yadda dai kowa yake ta ƙoƙarin a ah, gano suwaye abun ya dare su sun zaƙo su ji labari manzo Allah da ya ji cewa lallai ga yanda suke ta kutsawa cikin maganganu sai manzo Allah ya fito fa kharaja sai manzo Allah ya fito daga gida fa kana sai yake kai waɗannan fa ga sunan yanda suke umul ladina la yastarquna sune wanda ba sa zuwa a musu ruqiyya wala yatatayyaruna ba sa canti wala yaftawuna ba sa ruqiyya irin na ne irin na shirka wanda ake da sunan aljanu da su menene sannan ba su a camfi kaga wani camfi sai ya komar da shi saboda irin camfi da a ah, suka waye mutum ya je kukan mujiya a kan bishiyan gidanki ya ce da mayu ko wani ya yi da an yi rikin lafiya gobe sai a ci haba aikin da na ji kukan mujiyan nan na san za a rina to kaga ya manna wa mujiya abinda mujiya ba ta da ikon yi da irin waɗannan su ne camfaci-camfaci ɗin mutum ya yi ko zai je kano ya gamu da jaki a hanya ke ka ina mu koma ba nasara ha ina kuma wani ce mu je dai mu je dai aka je can aka ɗanyi hatsari ta mota ya kunce aka ɗanyi hatsari ba kujewa da ya ce na gaya maka aiki ni na san tun da mun ga jakin nan na san ari na kawai na fa ya ɗora abin da Allah ya ɗora masa a kan jaki ko ya ga tattabaru sun tashi heri ya ji kawai ya samu ƙarfin gwiwon tafiya ce akwai alheri ba ka ga tattabaru ba ne irin wannan ko ya fitar da sassafe zai je ofis farko wanda zai gamu da shi makaho ne ya ba shi sadaka sai ya ce akwai sa'a ya ga kuturu ya ce ta ina akwai babu sa'a irin wannan karika canfaci canfaci annabi ya ce wanda ba sa wannan a rayuwarsu wala yaktawuna ba sa lalas na wutan nan wa ala Rabbi, rabbihim wakalun su dai suna dogaro ga abin ya san lalatin magani ne zai warkar da shi amma kawai ya tsini Ita shi ya dogara ga Allah kun san wata mace mai farfadiya da muka karanta ta zo ta ce ya rasulullah ni mace ce mai yawan farfadiya manzo Allah da za ki haƙura Allah zai baki aljanna a madadin haka tace na zabe aljanna sai da ya rasulullah amu alfarma ɗaya idan na yi farfadiyan nan na faɗi nan eh, jikina yana buɗewa Eh, jikina yana kwayewa haka ka roƙi Allah duk yanda na yi abin nan kar jikina ya kwaye ta an roƙe nufi wannan kam Allah ta haƙura da wannan a madadin ne aljanna to wannan dima mutum ya haƙura da shi eh, ba a haramta masa ba magani ne amma ya haƙura da shi kawai tunda ya dogara ga Allah faƙala ukasha to sai ukasha da ya ji manzo Allah ya ƙirga waɗannan mutanen ya ce ya rasulallahi aminuhum ana ya rasulallah ya rasula da Allah ina cikin waɗannan mutanen ƙala na'am sai manzon Allah ya ce eh a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi ya tambaye manzon Allah ce ya rasula is'alillah an yaj'alana an yaj'alani fihi ka roƙan mun Allah ya sanya ni cikin annabi ya ce anta minhum kana cikin su insha Allah faƙama akar sai wani ma ya tashi shi ma ya ce ya rasula ni ma a sa ni a ciki a roƙa mu Allah ce ai ukasha ya riga ka ukasha ya riga ka ina fata an gane faƙala aminhum ana ƙala sabaqaka biha ukashatu ukasha ya riga ka ai baya nuna cewa shi din ma baya ciki amma kawai idan da an buɗe wannan kofar kowa ma zai tashi sai ya zama to cikin irin mu nan yanzu babu wani can sahabai duka sun yi warwasu ya sa manzo Allah ta ukasha ya riga ku ayi hakuri ko ya je dukufa kawai to yanzu da manzo Allah ya ba nabi ya ce kana ciki uku zai tashi ranar za a samu dubu saba'in to kaga mu kuma ina za mu samu wata kofa ta gara da aka bar abun blank ko ya je ta fama insha Allahu kaga laraba kai za ku shiga ai banda mu ya kamata tsara annabi da yake alhamdulillahi mutum ɗayan nan ya riga kowa kowa ya je ya dukufa to Allah ubangi ya datar da mu ya ƙara rayuwa albarka ya sa a gama da duniya lafiya wannan shi ne ina jin mun ci lokaci ko hmm, karatunmu na gaba a kan tozali ne sanya tozali na Ismut. na? na? eh wannan karatun da muka yi jiya kistul hindi din nan a sai yan wasu na da shi layi Allah ni jiya na yi browsing ma na gan na gan kun ga sai wani yanda na aika muku ko kun ga itacen haka yadda na aika wannan niƙaƙƙen garin ne ni ma na nemi fata wajen suka wanda suka bani akwai masu sanki da shi suna sanki a ci akwai wanda suke sanki a da ruwa safe da yamma wannan fanawa ne kar wani ya matsuwa wannan ɗan abin nan ɗin ne ɗan bayanan abubuwan hmm. nika suna samuwa islamic kenan suna sai dade gari kun dade kuna sha wato ne wani karatu ku ku ɗabba ke nan ku kai gaskiya da kuke mun ɗin nan ba amma ba damuwa a hijama ne dai ba na ganin ku da yake reza ne ban ganin waɗansu <laughs> amma kayan shayi to ni ma zan taɓa shi inji insha Allah to Allah uban ya ƙara mana lafiya mai albarka da za bauta wa Allah subhanahu wataala ta'ala jikan iyayenmu da magabatanmu da masoya ya'ya da aka haifa da waɗanda za a haifa Allah musu albarka Allah tsare mana su daga dukkan sharri Allah saita mana su ala siratul mustaqim ƙasanmu da Allah ya zaɓa mana rayuwa a cikinta wanda akwai iyayenmu da masoyanmu da duk wani namu a ƙarƙashinta a binne Allah mata albarka. Allah sauko da albarka da arziki ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya amintar da mu, masharranta masu ƙoƙarin kawo fitina na ciki da waje Allah magance mana. Shugabannin da Allah ya zaɓa mana Allah ya sanya musu tausayi a cikin zukatansu. Su kalli wannan al'umma da amanan da Allah ya ɗora musu. su san abun tambaya ne gobe ƙiyama, su san sai mutum ya hau siraɗi Allah ce adalcin ka tsallakar da kai in babu adalcin kuma daga nan za a zarme cikin wutan jahannama Allah ubangi ya sa duk wanda ya ɗauki amanan al'umma ya isar da ita kamar yadda Allah ya faɗa in ba zai iya ba Allah ba shi ikon bari Allah zaɓa mana mafi alkhairi a rayuwarmu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa